To yanzun nan za mu nuna muku yadda za ku yanka hannun rigan. Hannun rigan guntun hannu ne, guntun hannu ne, so zan yi amfani da wannan sai in yanka hannun rigan. Zan fara da yanka guda ɗaya, daga baya sai in yi kofin ɗin shi in yanka ɗayan. So farko abin da za ku yi idan za ku yanka hannun rigan, sai ku ɗauko asalin ita gangan jikin rigan haka to sai ku auna armhole ɗin gaba ɗaya nan wurin ramin hannun nawa ne ya ba mu inci goma da rabi so a inci goma da rabin nan sai mu zo mu ninko shi haka za mu ninko inci goma ne za mu iya sa 9 and half sun da bai zama dole sai ya ƙarisa kai ƙarshen armhole ɗin ba akwai allowance dama so za mu auna inci tara da rabi ko goma a nan haka kenan sai tsayin hannun muna son tsayin hannun ya zama 11 ne so zan auna 11 nan shine 11 kamar haka so bayan kun auna 11 za ku bar allowance a nan gurin wanda shine zai zama kalmasan hannun kamar inci biyu haka to wannan kun gan ba zai kai ba shi ma za mu yi amfani da wani yadi mu kalmasa kalmasan saboda yadin ba shi da yawa kwata-kwata trouser line guda biyu ne muke amfani da shi so zan amfani da scissors in yanke wannan sai mu ci gaba da fitar da yankan hannun to wannan layin da na ja daga kafaɗan wurin kafaɗan hannun kenan zuwa inci hudu shine na jawo shi haka so an sa rula zan fitar da layi straight a wurin so daga nan abinda zan yi sai in ba da shef ɗin shape ɗin gurin hannun kamar yadda kuke ganin zan yi to sai in sa almakashi sai in yanka shi haka so sai tsayin hannun na gaya muku inci goma sha ɗaya ne za ku bar inci biyu bayan kun sa incin hannun na kalmasa so wannan ba zai kai inci biyu ba amma dai kun gane abin da ake nufi so na kalmasu daidai abin da ya rage a wurin zan yi amfani da wani yadi ya ƙara samun incin da zan yi kalmasa na hannun da shi kenan so ina sa ayin ina daddanne shi so sai faɗin nan gurin na hannun inci bakwai nake so so zan auna inci bakwai idan na auna inci bakwai kamar haka sai in ƙara inci ɗaya allowance kenan sai in ba shi shef haka kawai sai in sa almakashi sai in yanka to wannan shine yadda ake yanka hannun rigan maza guntun hannu to kawai abin da zan yi shine zan ɗauka sauran yadin in ƙara maimaita irin wannan tunda guda ɗaya na yanka ban yanka su a haɗe ba so wannan ba dole sai mun nuna muku shi ba kun dai gane yadda abin yake wani abu da ake yi ma hannun riga wanda da yawan mutane da yawan teloli ba sa yin shi ko ban san shi ba wanda shi ne nan abin da yake sawa idan mutane sun sa kaya sai ya ringa tattarewa a hammata so in dai ka yanka kaya yadda muka yanka shi to har nan ma in ka zo za ka yi mai haka za ka ɗan shige ciki kamar haka kamar haka ta nan gefen yadda muka yi za ka ɗan shiga to wannan gurin shi zai zama a bayan rigan bayan ta bayan rigan can kuma shi ne gaba to in kan kwance riga shirt ko kuma wata dai already made da kuka siyo za ku lura da wannan abin shi ne yake sa idan mutum ya saka kaya a hammata bari dinga tattattarewa ba so wannan shi ne yadda ake yanka hannun rigar maza to yanzu kuma zan nuna muku yadda za ku yanka shafin baya na wuyan rigan kenan kamar yadda kuke gani za ku auna inci bakwai tsayin shi ya zama inci bakwai sai ku ɗauko asalin rigan bodin rigan kenan wannan ta baya kenan idan kuka ɗauko shi haka kamar yadda kuka kalla kuke gani sai ku shimfiɗa shi a kan wannan pieces ɗin da muka ninko mun ninko shi faɗin shi shi ma ba zai wuce inci goma ba haka bai ma kai goma ba shi ma ba zai wuce inci bakwai ba ba za mu saka shi Shafin gaba ɗaya ba tun daga wurin wuyan har wurin hannun za mu sa shi haka sai mu yi amfani da scissors sai mu bi a shef ɗin wuyan sai mu yanka haka ta wurin kafaɗan shi ma mu bi shi mu yanka haka kenan kawai abin da zan yi yanzu sai in zana shape ɗin nan za ku iya zana duk shape ɗin da kuke so amma ni haka zan zana shi to wannan shine zai yi shafin wuyan haka kuma ya zama kamar kwalliya a bayan rigan ga haka za a saka shi a juya daga nan sai wannan um, pieces ɗin da za mu yi din gaban shi rigan shi gaban wuyan popping za mu yi mai ina kiran shi popping kenan za ku ninko ku a kaikaice sai ku auna kamar inci ɗaya haka sai ku sa rula saboda muna so ya zama straight mu zana haka sai mu yanka to wannan shine za mu sa a gaban wuyan rigan wannan shine nan ake kira za mu yi fafin da shi kenan wato za mu saka shi haka kamar yadda kuke gani haka an mun so mu juyo shi ta gaba an mun so kuma mu sa shi ta gaba mu juya shi baya duk ana yi yanzu abin da za mu yi shi ne za mu yanka a jihun gaban rigan sannan sai mu yanka a flap ɗin wato abin da za mu saka gaba ake yin abin nan na rigan maza na kiran shi flak sannan sai abin ciki na tsaya ƙaramin flak kenan to shi ne nan muke yankawa kamar yadda kuke kallo haka so nan gaba a videos ɗinmu za mu nuna muku yadda ake ɗinkawa insha Allah wannan shine ƙarshen bidiyon namu so idan ba ku yi subscribe ba sai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar gefe saboda a ringa sanar da ku a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo so tsawon wannan flag ɗin na wannan rigan guntun riga ne ba zai wuce inci goma sha uku ba ko sha hudu